Dubban magoya bayan jam'in adawa na FRDDR da FP da FUA da FDR ne suka hallara a ɗakin taro na Palais du Venefie domin jaddada goyon bayan su ga wannan sabuwar tafiyar da jagororin 'yan hamayya suka sa gaba a ƙarƙashin gungun da suka kira Coalition pour une alternance démocratique CAP 2021. a ƙarƙashin wannan sabon salo 'yan adawar na hangen samun gagarumar nasara a zaben gama garin watan disambar 2020 kamar yadda kakakinsu madam bayar maryama gama ce ta bayyana a wannan sanarwa Dukkan wasu gaggan shugabannin 'yan adawa galibinsu 'yan takara a zaben shugaban ƙasa mai zuwa ne suka jagoranci bikin kafuwar wannan haɗaka irin su tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammad Usman na jam'iyyar RDR canji da tsohon firaminista Hama Amadu na model Lumana da Ibrahim Yakuba na MPN kishin ƙasa, da Amadu Jibo Max na Ini da Amadu Bubakar Sise na IDR tabbatar da dai sauransu. A ci gaba da wannan gangami, shugabannin kawancen na kaf sun zarce da wani takaitaccen taron manema labarai wanda a sa jagoran 'yan adawa hamu Amadu ya sake tunatarwa game da yanayin da aka gudanar da zagaye na biyu na zaben 2016 wato lokacin da yake tsare a gidan yarin Filinge. A wani lokacin da ya kamata ya yi yakin neman zaɓe a matsayinsa na wanda zai fafata da ɗan takarar PNDS na wancan lokaci wato Isu Muhammadu yana mai nuna takaicinsa a game da yanayin da ake tsare-tsaren zaɓe a yanzu haka. Sabili kenan ya ce ya zama wajibi 'yan ƙasa su tashi tsaye don ganin komai ya gudana cikin yanayin adalci da gaskiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.